radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya daga nan zamu gabatar da sauran shirye suka hada da shirin nan na mulika iran akwai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zama kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya makafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis kuma sha hudu ga watan maris ɗin shekara ta 2024 wanda ya daidai da hudu ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 141 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ranar 14 ga watan maris in shekara ta 1883 karl marx masanin ilimin falsafa wanda ya kafa makarantar makisanci ya rasu an haife karl marx a ranar 5 ga watan mayu na shekara ta 1818 a cikin dangin yahudawa a kasar jamus bayan kammala karatunsa a jami'ar bonn ya fara karatun aikin jarida sannan kuma ya karanci falsafa da tattalin arziki sannan ya rika buga mahangarsa da tunaninsa da ra'ayoyinsa karl marx ya tsara ginshikan gurguzu guda uku waɗanda suka hada da falsafar jari hujja tattalin arziki da ilimin zamantakewa kuma ta hanyar nazarin tarihin juyin halittar al'ummomi makarantar marx da mabiyanta wadda ita ce tushen aƙidar gurguzu ana kiranta da marxism falsafar marxism ta gina ne akan ɗaukar duk wani ci gaba na tattalin arziki da ma na tarihi a matsayin sakamakon abubuwa na duniya karl marx yana adawa da tara jari a hannun mutane 'yan tsiraru kamar yadda kuma yake adawa da tsarin mulkin jari hujja a cikin wannan aƙida ta karl marx hanyar samar da tsari na gaskiya ita ce kafa tsarin haɗin gwiwa a cikin tattalin arziki da ƙara darajar aiki da mai gurbin aiki da jari a akidar gurguzu bisa mahangar kalmax ta sami ɗimbin magoya baya a ƙarshen ƙarni na goma sha tara da farkon ƙarni na ashirin kuma a babban taron ƙasa da ƙasa na biyu wanda ya haɗa jam'iyyun gurguzu na duniya a shekarar bakwai mafi rinjaye na tare da kalmax akan haka ne ma aka kafa tsarin tare soviet bisa tunanin marx da kidarsa kuma shekaru da yawa ya jagoranci tsarin ma'aikata daga lokacin da tare soviet turguje a farkon shekarun 1990 karyar ra'ayoyi da hasashen karl marx sun bayyana ƙarara kuma sun tabbatar da rashin ingancin tunanin marx na tarihi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 To da farko ga muhimman kanunsu. gwamnatin afirka ta kudu ta ce za mu kama sojojin isra'ila masu fasfo ɗinmu don suka shigo cikin ƙasarmu lauyoyi kimanin 650 daga ƙasar chile sun maka isra'ila a kotun manyan laifuka ta duniya saboda kisan keshi a gaza ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya a najeriya ta ce yanayin kiwon lafiya a ƙasar ƙarƙashin gwamnatin shugaba tinubu na cikin hali mafi muni yanzu kuma ga labaran dake-dake ministar harkokin wajen kasar afirka ta kudu na lady pandor ta sanar cewa za a kame sojin isra'ila da suke da shaidar zama ɗan ƙasa a ƙasar afirka ta kudu matukar suka shiga cikin ƙasar pandor ta faɗa haka ne a wata hira da manema labarai inda ta ce na gargaɗi 'yan afirka ta kudu waɗanda ke yaƙi tare da sojin isra'ila a shiri muke idan kun koma kasar mu za mu kama ku pandora ta yi magana ne a wani taron haɗin kan afirka ta kudu da falasɗinawa da kuma koken da ƙasar ta gabatar a kan isra'ila a gaban kotun hukunta laifuka ta duniya watannin nan dai kasar afirka ta kudu ta yi gargadin cewa 'yan kasar waɗanda suke yaƙi tare da sojin isra'ila na iya fuskantar shari'a a kasar idan har aka tabbatar da zargin da ake wa isra'ila na kada dokokin ƙasa da ƙasa a yakin gaza kuma ma'aikatar harkokin wajen afirka ta kudu ta fitar da irin wannan sanarwa a watan disamban da ya gabata kimanin lauyoyi na kasar chile su 650 ne suka shigar da kara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato icc akan firaministan isra'ila benjamin netanyahu da aikata kisan kyashi a yankin zirin gaza da isra'ilan ta yi wa ƙawanya a cikin karar ana zargin isra'ila da laifukan cin zarafin bil'adama kisan kare dangi da laifukan yaƙi akan falastinawa a zirin gaza da yammacin gabar kogin jordan wanda isra'ilan ta mame ciki har da gabashin birnin kudus ma'aikatar lafiya yankin zirin gaza ta sanar da cewa adadin falastinawa da sojojin mamaya na isra'ila suka kashe tun daga ranar 7 ga watan oktoba ya kai mutane 31,272 baya ga wasu 73,24 waɗanda suka jikkata rundunar sojin isra'ila ta yi kisan kyashi a kan iyalai goma a zirin gaza cikin sa'o'i 24 da sa gabata inda ta kashe falasina fararen hula 88 tare da jikkata wasu 135 masu korafin sana neman a basu sammaci na kama benjamin netanyahu da sauran jami'an isra'ila da suke da hannu a wannan ta'asa lauyin sun lura da hare-haren wuce gona da isra'ila take kaddamarwa kan falasinawa tun daga ranar 7 ga watan oktoba da kuma ruguza komai a yankin zirin gaza game da kisan fararen hula waɗanda ba mayaka ba ne suna kallon hakan a matsayin laifukan yaƙi wanda isra'ila ta cancanci a gurfanar da ita da jami'anta a gaban kotun hukunta laifuka ta duniya to jama'a masu kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran gwamnatin tarin najeriya ta karɓo rance na dala biliyan ɗaya da uku domin kammala aikin titin jirgin ƙasa daga kano zuwa maraɗi da ke cikin jamhuriyar nijar bayan hakan da yana kunshe ne a cikin sanarwar da ma'aikatar sufuri ta tarayyar najeriya ta fitar a ranar jiya laraba sanarwar ta kuma bayyana cewa kamfanin gine-gine na kasar china ccecc shine zai samar da kaso 85 cikin 100 na kudaden da aka bukata kanan kuma ma'aikatar ta ce gwamnatin taron najeriya ta yi haɗin gwiwa da bankin haɓaka tattalin arzikin ƙasashen nahiyar afirka na africa development bank wanda ke ɗaukar nauyin gudanar da ayyukan to a wani labarin kuma ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya ɗin ta najeriya ta kuka akan yadda bangaren yake ci gaba da fadawa cikin haɗari ƙarƙashin gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu alphonsus isara shugaban kungiyar shine ya bayyana haka a wajen taron shekara-shekara karo na 40 wanda yake gudana a kure babban birnin jihar ondo taken taron na bana dai shine ya bude sabon shafi domin inganta matsayin bangaren kiwon lafiya na jama'a isara ya bayyana cewa gwamnatin tinubu ta haifar da cikas ga al'amuran kiwon lafiya na al'umma wanda yake barazana ga tsarin kiwon lafiya a najeriya ya ce akwai ƙalubale daban-daban waɗanda suka hada da karancin ma'aikatan lafiya wanda ya samo asali daga yawan tafiyar da ƙwararru a ɓangaren kiwon lafiya suke yi zuwa ƙasashen ƙetare saboda matsalolin tattalin arziki da ake fuskanta a najeriya hakanan kuma ya bayyana rashin wadatattun kayan aiki a matsayin wani babban al'amari wanda yake shafar bangaren kiwon lafiya a faɗin najeriya haka zalika ya bayyana cewa ƙalubalen tattalin arziki da yanayin zamantakewar al'umma a halin yanzu yana kawo cikas a wannan bangare ya kuma bayyana rashin kayan aikin likitanci waɗanda suka haɗa da magunguna daga cikin manyan matsaloli waɗanda bangaren harkokin kiwon lafiya ke fuskanta a najeriya to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran kuma da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen mu na zamfara da shirin nan na muleka iran muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin na muleka iran shi wanda shi mai kawo muku bayanai game tarihin muhimman wurare na al'adu masu dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fatan masu sun cita da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai muku bayani ne game da tarihin makarantar Khan da ke birnin Shiraz na kasar Iran kuma yana daga cikin bangaren tarihi na kasar Iran wanda tarihin sai komawa zuwa ga shekaru 450 da suka gabata. Ita dai wannan makaranta an kafa ta ne a shekara ta 1959 a rukunin gidaje na Beg Ishaq da ke birnin Shiraz. Kuma wannan makarantar tana da ɗakuna guda ɗari kuma an rubuta sunanta a cikin jerin sunayen ababen girmamawa na tarihi da ke nan kasar iran ya kamata makarantar da kasance wani wuri ne na koyar da ilimin addini kamar yadda allah verdicon ya ba da umarni wato gamnan lardin fars domin kawo manyan malamai da ma masana ilimin kimiyya da ilimin fiƙihu adabi ilimin taurari lissafi ilimin dabbobi da kuma ilimin sannin sinadarai da dai sauransu. kuma an gayyace babban malamin ilimin falsafa ɗin da na ƙasar iran zuwa makarantar domin ya karantar tagwayen gine-gine guda biyu na wannan makarantar ya kai faɗin mita murabba'i 800 kuma da babban lambu wanda yake ɗaya ne daga cikin manyan makarantu a wannan karnin an ƙawata wurin da tsarin gine-gine mai kyau kuma ɗaya daga cikin wuraren yawon shakatawa a lardin fars na ƙasar iran a bangare guda kuma a makon da muke bita ne ya gudanar da biki karo na sha bakwai na baje kolin kayayyakin al'adu na kasar iran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi ishara a wajen taron da yake magana da mahalarta taron game da muhimmancin yawon bude ido kamar yadda alkur'ani ya bayyana ya ce wasu kasashe da dama sun fifita hanyoyin haɓakawa da ƙarfafa harkar yawon bude ido a yankin su don bunƙasa tattalin arziki yayin da ake baje kolin dimbin gadorin yawon bude ido da al'adu na ƙasar iran shugaban ya jaddada muhimmancin binciko waɗannan tsohuwar wayewa da kuma kayan tarihi masu kima ibrahim ra'isi ya bayyana cewa dole ne iran ta karkata hanyoyin samun kudaden shigarta fiye da man fetur inda yawon bude ido ya zama wata hanya mai cike da alƙibla haka zalika shugaban ya yi imani cewa iran na da abubuwa da yawa za ta baiwa masu ziyara amma abin takaici wasu sun hana su ziyarta saboda fargaba da farfagandar karya da makiya ke yadawa kan ƙasar shugaban ya jaddada cewa dole ne masu ruwa da tsaki a fannin yawon bude ido su tsara hanyoyin da masu yawon bude ido za su ziyarci ƙasar iran wannan ya hada da sauƙi hanyoyin sufuri masauki don haɓaka kwararowar baƙi gaba ɗaya da haɓaka yawon shakatawa yadda ya kamata a nan ƙasar iran haka zalika ya yi nuni cewa bunƙasuwar yawon buɗe ido na iya sanya iran na iya sanya iran ta kasance daga cikin kyawawan yanayi da kuma daƙile farfaganda mara kyau da ake yi a kanta a wani bangaren na jawabin nasa bayan ya sanar da karuwar yawan yawon buɗe ido da sama da kashi hamsin cikin ɗari a bana haka zalika ya ba da ƙwarin gwiwa na tallafawa masana'antar yawon shakatawa ta kasar domin kwalliya ta biya kudin sabulu. a bangaren cigaban da ake samu tsakanin kasashen iran da saudiya kuma game da batun yawon bude ido jakadan kasar saudi arabia a nan kasar iran ya gana da ministan al'adu da ayyukan hannu da kuma yawon bude ido na kasar iran kuma ya bayyana cewa babu wata matsala za ta hana fadada dangantaka bangaren yawon bude ido tsakanin iran da kuma saudiya a lokacin ganawar tasu ministan al'adu da ayyukan hannu da yawon shakatawa na kasar iran izzatuddin zargami da kuma jakadan saudiya a iran abdullah bin sa'ud al'anzi ya faɗi cewa bai ga wani shamaki da zai hana baka alaka kan bangaren yawon bude ido tsakanin iran da saudiya ba a nasa bangaren shi ma jakadan na saudiya iran ya faɗi cewa iran da saudiya ƙasashe ne biyu masu mamtaka da juna kuma 'yan uwan juna da suke damammaki masu yawa da ke tsakanin za su iya amfani da su wajen bunƙasa harkar yawon bude ido a tsakanin ya ce mun kai ziyara birnin kum mun ziyarci wuraren tarihi na birnin da wurare masu tsarki na ziyara don haka ƙasar saudiya tana matuƙar shauƙin ganin an yi aiki tare tsakaninta da iran musamman ma a ɓangaren yawon buɗe ido haka shi ma izzatuddin zarkami ya ce yawon buɗe ido zai iya taka muhimmiyar rawa wajen samar da kyakkyawar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu kana ya nuna fatansa na ganin jakadan saudiya din zai taimaka wajen ganin an samu kyakkyawar alaƙa da yin aiki tare tsakanin ƙasashen biyu To masu saurare fun daɗi karewa in ji masu iya magana. Gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa. Zan jalin zamun shirin a nan goma gefe. Sai Allah ya haɗa mu a wani sabon shirin za ku ji mu ɗauke da wasu al'adun labaran da suka shafi ƙasar Iran. A madadin waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala. Ni ma dugun shirin nake cewa ku zo lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da waraka da kuma sake sauraron mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin na same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. to yau shirin namu ya gato muku wato gulam hussein gafari ne wani fitaccen mawaki a nan kasar iran domin jin irin abin da ya zama a cikin shirin namu da fatan za a gyara zama kuma za a ji daɗin shirin. ای بر مشاب جسم و جانم میرسد بوی رضا بر مشام جسم و جانم میرسد بوی رضا دل اسیر عشق و اندر دام گیسوی رضا یا نبیان یا نبیان ای دل اسیر عشق و اندر دام گیسوی رضا شندل مفرح از نسیم مقدمش دیدار شندل مفرح از نسیم مقدمش هر گوشوده جان اندر سر کوی رضا شد منور خانه دل از می رخساری او شده منور خانه دل از من رخساری او کرده مجنونم به عالم تلعت روی رضا ها نبی جان یا نبی جان ای کرده مجنونم به عالم تلعت روی رضا که این روخش را با روخ مه کردن قیاس که این روخش را با روخ مه توان کردن قیاس تاق خد را که شود چون تاق ابروی رضا ها نبی جان یا نبی جان ای تاق خد را که شود چون تاق ابروی رضا نباشد در عالم همچو او در خلق و خوی کس نباشد در عالم همچو او در خلق و خوی در شگفتم از سلوک و خسلت و کوی رضا حال بی جان جان بی جان ای در شگفتم از سلوک و خسلت و کوی رضا to madalla da gulam musin gafari a cikin wannan waka da yara mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su a nan zan jalan zamun shirin don lokacin na rarar mu sai a tare mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da sabuwar wakar amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shi ne kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya bibiyar mu ta shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. کی به داروی طبیبان بشود آلام دل کی به داروی طبیبان بشود آلام دل تا نباشد در سرت شور و هیاهوی رضا آنبیان یا نبیان ای تا نباشد در سرت کور هیاهوی رضا to da wannan zamu karkare sai idan Allah ya mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you Thank you.